بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da tara ga watan safar ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kaso na sittin da biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra wallafar shehul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مرؤكين سوكي غافر تامش idan ba manta ba mun fada mun sake maimaitawa cewa ibn taymiya ya rubuta wannan littafi ne don ya zama jawabi game da wata tambaya da aka rubuto mishi daga garin Hama ta ƙasa ainihin wato Suriya ana tambayar shi cewa ala gafa malam mutumin da ai ayoyi na alkur'ani waɗanda suke bayani dangane da siffofin Allah madaukakin sarki da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke siffanta Allah mecece ma'anarsu menene malamai suka faɗi dangane da ainihin wato ma'anoninsu daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa mun ji cewa ibn taymiya ya kawo mana maganganun manyan malamai har ya tike akan babban malami al-imamu abu abdullah muhammad bin khafif Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wanda mun kawo ƙarshen wannan magana za mu tashi kuma wata gaba wadda ibn taymiya yake magana akan daga cikin sufaye mutanen kirki waɗanda ainihin suka zo daga baya-baya za mu ji cewa sidi abdulkadiri insha Allahu ta'ala amma na so maimaito mana waccan gaba wadda muka fara magana akan yan ɗariƙa waɗanda suke da aƙida ta wahadatul wujud cewa komai Allah ne da yan ɗariƙa waɗanda suke da aƙida ta hululiyya cewa dalilin da yasa ake tabbatar da komai Allah ne e to shi Allah ne ya shiga cikin komai din don haka sai komai din ya wayi gari sai ya zama Allah waɗannan aƙidin guda biyu haƙiƙanin al'amari abu ɗaya suke kaiwa zuwa gare shi amma suna da bambanci domin waccan tana cewa ne komai da ka gani shi ne Allah tun farko wannan ku tana cewa tun farko komai da ka gani halitta ne amma sai Allah din ya shiga cikin komai to sai wannan abin ya waye gari sai ya zama shine Allah na daga cikin misalan su da suke kawa na hankali sai suke baka ganin aljani in ya shiga ainihin jikin mutum mutumin ne amma kuma in ya zo fara magana sai ka jana cewa ga shi ga aljani yana magana amma san da ake nunawa wa ake nunawa mutumin ake nuna amma kuma sai ana nunawa yanzu ana cewa ga aljani kana ji kana gani yana magana sai suka ce ka gani ire-iren waɗannan misalan wanda ya fi kowa ƙwarewa da su a zamanance a yanzu da hausa shine shehu ɗayar bauchi babban shehin ɗariƙar tijjaniya a wannan yankin na arewacin najeriya wannan misali ya fi komai nuna jahilci da wauta da rashin fahimtar hakikanin yadda al'amari yake domin da za ka ɗauko misalin halitta da halitta in sun saje da juna da kuma misalin ka ce ainihin mahalicci ya saje a cikin halitta ba za ka taɓa ainihin ɗaukar wannan misalin ba domin shi Allah maɗaukacin sarki ba a buga mishi misali da ainihin halittun shi wa lillahi masalul a'la Allah misalin shi madaukaki ne duk wata halitta ko misalin ta ba zai zama ainihin kamar Allah ba afaman yakhluqu kaman la yakhluq mai halitta da wanda baya halitta ɗaya suke ba ɗaya suke ba dan haka zan dauko mana daga gabar da malam yace wallazina ikhtaru malam Muhammad Abu Abdullah ibn khafifin yake cewa wallazina ikhtaru qawlu a'immatina maganar da muke zabe ita ce maganar shugabanninmu na sufaye mutanen kirki mabiya sunna tarkun mira'i fi dini barin jayayya a cikin addini wal kalamu fil imani makhluqun aw ghairu makhluq da kuma barin magana dangane da cewa shin imani halitta ne ma ko ba halitta ba wannan maganar gaba ɗaya amma batta domin bata taso ba mun yi bayani a can baya kamar yadda muka faɗi a wurare sau da dama muka zo karatu wannan wuri ibn khafif yace wa man za'ara anna ar-rasul wasitun yu'addi wa anna al-mursal ilayhim afdalu wanda yake cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama dan sako ne dake isar da sako tsakanin Allah da bayi sai dai kuma wa annal mursala ilaihim waɗanda aka aiko shi zuwa gare su afdalu sun fi shi falala fa huwa kafirun billahi wannan mutum ya kafirce wa Allah wa man qala bi isqatil wasa'it ala al jumla wanda yake kuma tun azal tun farko ma yace gaba ɗaya tsakanin Allah da bayi babu wani dan sako faqad kafara shi ma ya zama kafiri idan ka ce babu manzanni mutane suna karɓo shari'a ne daga Allah kai tsaye ka zama kafiri idan ka ce akwai manzanni sai dai kuma waɗanda aka aiko wa manzannin sun fi manzannin daraja ka zama kafiri me za ka faɗi ka zauna lafiya shine ka yadda akwai manzanni kuma manzannin sun fi jama'ar da aka aiko su daraja wannan kawai shine zaman lafiya amma sufi sai ce a dole in aka yi dama shi hagu zai yi yanzu akwai wata gaba da karatu zai yi karatu wadda maganganun da na zo ne muku makonni da suka gabata wadda hannun rabbi akan adamu adamu shin dan shi'a ne shi ko dan dariƙa ne sannan da kuma amfani da jaridu wajen yada manufofinsu da kuma bayyana ire-iren waɗannan akwai littafi sukutun da guda Ali Hassan ya rubuta kowa ya tattali kuɗin da zai sai littafin don littafin akalla muna nan da shi kofi ɗari biyar zan zo da shi za ka gane sirrin alaƙar yan shi'a da yan ɗariƙu da kuma salon da suka ɗauka a duniyar yau ta hanyar amfani da jaridu an fahimta jama'a a daidai wannan lokacin ne insha Allahu ta'ala nake fatar an buga ko ba a buga ba ta yiwu ma ko da zuwa karatu na gaba zan zo muku da raddi shafi biyu da muka yi muka ce jaridar ta buga amma editan sai ya ki buga saboda me saboda cewar wai to ai shi bai san abin ya zama yanzu rikici na kungiya da kungiya muka ce me yasa ba shi rubuta yayi na daya ya yi ƙarya game da cewa salatu fati tana cikin ashifa mun ƙaryata shi to ba raddodin da muka yi a nan to ba sai a hana shi buga na biyu to kuma sai aka ba shi dama ya buga na biyu a na biyu kuma ya nuna jahilcinmu cewa mu ba mai karatu ba ya kawo ka'idoji guda shida wanda mai ta'alimi ya kawo akhilan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibaru wa bulghatun wa irshadu ustazi wa tul zamani ya kawo sai yake cewa waɗannan ka'idojin guda shida sai in ka bi su ne tukuna sannan zaka san karatu sai ce to waɗannan yan izala ba su bi su ba ba su ma san su ba dan haka ma suka ce littafin ta'alimi ba kyau idan an samu wani dan izala ya ce littafin ta'alimi babu kyau bayan magana biyu ce domin muna da girman mu da wayan mu daga cikin malaman izala na'am akwai waɗanda suke magana amma ga wanda suka yi ta a cikin littafin ta'alimi akwai mujazafat littafin ta'alimi yana koyar da kai ladubba ne da hanyoyin koyon ilimi to amma wannan malami ba hanafi sai ya biya kawo wasu ka'idoji ka'idoji waɗanda yake sun saba ma shari'a wannan shine wajihin da malaman izala suka yi sukar littafin ta'alimi kuma wannan suka ba inda zaka je ka kare littafin ta'alimi a karkashin ta babu shakka akwai waɗannan munanan kurakurai waɗanda ɗayan abu biyu ne in ma wajen karantar da wannan littafin a rinƙa ana bayyana sharrorin da ke ciki to kuma wannan yana da hadari a babin karantarwa shine ɗalibi sabon shiga a zo karantar da shi ladub ba sai ka gama karantar da shi wani ladabi sai kuma ka ce mai amma wannan ba daidai bane to ba zai fahimta ba in ba haka ba a yi wa littafin ta'alimi din ɗayan abu biyu kuma shine in ma a yi ta haƙiƙin shi kamar yadda aka samu wani yayi amma kuma ta haƙiƙin bai ta hazibin masail ba don haka ta haƙiƙin nashi bai da amfani gashi muna da shi a makarantar nan in ma a yi ikhtisarin littafin wanda wannan ikhtisarin ma ba zai isar ba to menene abin da yafi dacewa shine abin da dawa daga cikin malaman ahlus sunna suka yi su tashi su rubuta littafi sahihi dangane da babi na koyon ilimi tare da cewa malamai dama sun yi waɗannan abubuwa da yawa al-imam ibn jama'a ya rubuta littafin shi ta zikira fiye da shekaru 700 yau ibn abdulbar ya rubuta jami'u bayanul ilmi wa fadlihi fiye da shekaru 800 yau to amma a wannan zamanin malamai sai suka dubi cewa abin da yafi dacewa a tsara a yi rubutu wanda yake takaitacce mai inganci da haka bakar abdullahi abu zaidin allah gafarta mushi yayi hilyatu talibu ilmin malamin shi usaimin sarki ya tabbata ga allah ya dauki littafin yawa sharhi ya karantar da littafin haka kuma Awashiya Malam Hussein ɗaya daga cikin almajirin Muhammad Nasir Din Al-Albani shi ma ya rubuta littafi ainihin dangane da madubba na neman ilimi waɗannan irin littattafan suna nan sun fi a kirga waɗanda sun isar mana ba ma buƙatar sai an karantar da littafin ta'alimi domin shi ilimi na daga cikin abubuwan da ake a cikin shi shine kullum a rinka jaddada shi amma cewar wai ba san littafin ta'alimi ba wannan magana maganar banza ce mun mukabalanci Adamu Adamu shi a gidan uwar waye san littafin ya iya karatu da larabci ne tukuna a ina yake san littafin shi har da zai ce ba mu san littafin ta'alimi ba mun san littafin ta'alimi ciki da waje daka da waje sai dai abubuwan da ke cikin shi da muka suka akai mun yi ne a bisa ilimi yau inda ba mu san shi ba kawai za mu soki littafin ne suka ta jumla amma mun yi wa littafin na kadini na na ilimi dangane da abubuwan da suke ciki waɗanda yake ana neman a mai da malami a matsayin Allah ana neman a mai da malami a matsayin annabi ana neman a mai da malami a matsayin ainihin wato mai wankan gawa shi kuma almajiri ya zama kamar gawa don haka duk abin da malamin ka ya karkace lima karkace me yasa duk abin to duk waɗannan abubuwan sun saba dalilin da yasa muka yi sokar littafin ta'alimi kenan akwai wani abu na gargajiyar ilimin ƙasar Hausa wanda mu ahli sunna ba mu san shi ba shi yasa muka muka muka daina karantar da shi ko ko muka yi raunin karantar da shi na'am ba ma musu kamar yadda cikin ku ƴan dariƙa da ƴan shi'a akwai waɗanda ba su san qawaidi amari ishmawi iziwa risala askari qurtubi muktasar da mudawwana ba mu ma mun yadda akwai a cikin mu amma wannan ba dalili bane kuma mu ce duk ƴan dariƙa ba su sani ba to mu ma ba dalili bane a yi mana jama'u a ce dukkanin mu ba mu sani ba amma maganar sukan littafin ta'alimi ba mun soki littafin ta'alimi bane wai saboda ba mu san karatun shi ba ko kuma waɗannan matakaiya na ilimi wai ba mu taka su ba waɗannan shine dunkula sune dunkulallun abubuwan da ke cikin article ɗin Adamu Adamu na biyu ya koma yana suka ahlus sunna gaba ɗaya da cewa suna fama da jahilci ne to daga nan ne za ku gane cewa dole ne ahlus sunna musamman na Najeriya su dawo cikin taitayin su su buɗe littattafai na sunna ire-iren waɗannan su karantar ai ba wanda zai zauna yana karantar da waɗannan littattafan kuma wanda za a zarge shi da jahilci sai dai a zarge shi da cewa ba wahabi ne wannan kuma ma dalla in kana tabu ahmad mutawahhiba fa ana al-muqir bi annani wahabi an fi sharika an al-ilahi fa laysa li rabbun suwa al-mutafarrid al-wahabi eh wannan dan an soke mu da wahabiyanci wallahi daraja ce daraja ce mu bawan Allah mai alwahabu mu babbawan Allah mai alwahabu mun gode wannan ba illa bace saboda mun kore shirka ban yadda da lara ba ban yadda da guru ba ban yadda da durƙuso ba ban yadda a wurin yan ciddu ba wallahi wannan daraja ce gare mu don haka duk inda ake neman wahabiyawa wallahi ka tafi da nisa ga mu wallahi ka tafi da nisa ga mu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ƙarfi kuma akan aqidan mu da imanin mu saboda haka jama'an musulmi kun ji waɗannan maganganu bayan waɗannan maganganun ba manta ba karatun da ya gabata duk mun tattauno inda malam yace a duba littafi kaza a duba littafi kaza a yau za mu yi cikamakin karatu ne ka game da wannan ainihin zindiki wanda malam a cikin sharhi a ƙasa yake cewa to duk waɗannan aƙidoji na wahadatul wujud ko wahadatul mawjud domin ka koma cikin yan dariƙo ba ka je ne ya ce wahadatul wujud wahadatul mawjud duk dai abu ɗaya ne alwujudu da almaujudu dukkaninsu suna bayuwa ne zuwa ga ƙoƙarin tabbatar da waɗannan alka'inat waɗannan halittu da ake gani to wahadatuha cewa dukkanin tattaruwarsu da tsuntsu da kaji da duk wata halitta awaki da mutane jakuna dukansu to wahadatuha fi ilahiyatul ilah kuma wani abin mamaki kamar yadda za ka yi mamaki daga cikin littattafan nan da ainihin za mu zo mu tattauna maganganu a kansu tun a zamanin su biƙa'i da suka yi raddi ga ibn arabi aka samu wasu hudasa sin ko hadasatu sin wasu samari waɗanda yake kawai zaƙin larabci ya ja su suka je suna ta sharhin maganganun ibnu arabi daga haka sai kafircin ya ƙara fitowa ƙarara ba shi haka yanzu ga wani shi ma wani doktor abdul jalil da wani ainihin doktor ahmad mahmud al-jazzar wannan doktor abdul jalil ibn abdul karim salim ya littafi ne ce wahdatul wujud inda ibn arabi aqidar cewa komai Allah ne a wurin ibn arabi abin da yake kokarin sharhanta aqidar sai ga abin ya ƙara fitowa karara amma kuma shi yana ganin wai kare shi yake yi haka shi ma wannan alfana'u wal hubbul ilahi fana'i fana'i shine kai ta zikiri kai ta zikiri tun kana bararrajewa har ka narke gaba daya saboda soyayya Allah gaba daya a neme ka a rasa ranar ke kawai gaba daya a cikin abin nan don haka a wannan lokacin idan mutum yi fana'i to ba zai ji yunwa ba idan haka da kai ba zai ji ba shi ne ka ji wannan dan dariƙa da muka sa muka kasar ɗin shi ranar yake cewa in aka batsa kan shi ma kan zai dawo kawai saboda ya riga yi fana'i wato kamar hansa ɗinka ne idan kana kira wani lokacin ka san yakan yi hukin ha biyan da kai kai ka kashe ba zai ba sai ka zara batirin ko to shine ma'ana fana'i hansa ɗinka ya riga yi fana'i sai ya cinye credit ɗinka to in suka yi fana'i ɗin nan abin da suke nufi shine ya riga ya fara Allah Allah la ila Allah Allah la ila to tun yana jin sautin wani abu sai daina ji tun yana ganin wani abu yanzu ba abin da yake gani ya riga ya fana'i saboda soyayyar Allah to yanzu ya narke a cikin Allah ko an fahimta shi ne na ba ku labari wani jami'in hukuma alhazai ne wata rana an je taron malamai na alhazai ya ce malamai ku bayyana mana wannan abu daidai ne ko ba daidai ba a ce mutum ya je madina kafin a tafi aikin hajji yana zuwa aka ce ga inda kabarin annabi yake kawai sai ya faɗi sai ya ce jikin shi ya mutu saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka yanzu ba zai iya yin komai ba aka ce a tashi a yi sallah yace ai ba zai iya ba to mai ke tsaye yace ai ba zai iya ba yayi zama irin na yan shawul larab ko ni aka ce sai ce ba zai iya to yanzu yana ya fara ya kama hanya fana'i ne fana'i sun hubbi ya narke ne a cikin san manzon Allah don haka baya jin yunwa baya jin kishirwa ba kashi ba fitsari ba wani abu yace wannan abu daidai ne sai nace ba daidai bane shi ne wani zindiki yana wurin sai kawai da kai haka to can dai sai bai samu damar magana ba sai da taro ya taro an ba shi dama ya magana wai sai sake wawar matsala bayan an wuce ta yanzu mutum saboda kaunar manzon Allah ya kasa yin sallah kasa yin azumi a ce wannan ba daidai ya kasa yin tashi abin nan ba daidai bane nace wallahi ba daidai bane ba daidai bane ba wani bane malam makaru sa'idu ne wai dan ne wai za a ce wai mutum yayi kai irin wannan hali wai za a ce wai ba daidai bane wala ba daidai bane in ma mahaukaci ne to shi kenan shari'a ta fada akan shi in ma zindiki ne arne na haka kai sai dai a hukunta shi da hukuncin kafirci amma babu wani wanda kaunar manzon Allah za ta kashe mishi jiki ya kasa sallah ya kasa yin aikin hajji bai faje aikin hajji ba don jikin shi ya mutu ne ba zai iya komai ba sai na ce idan ba haka sahabbai suke yi kaf da ba su ruwanke mana wani abu daga manzon Allah ba kana fitowa an ga manzon Allah sai ka narke sa abu hurora su yi su yi su yi su yi su tashe ka kaki sa ali su yi su yi to shi kenan duk sahabbai sun kare da ba a yi jihadi ba to haka wancan zindikin nasir ka bara shi ba ƙarshen rayuwar shi sai daina zuwa masallaci gaba ɗaya da salawatul hamsi da sallar juma'a da sallar idi gaba ɗaya sai daina zuwa sallah ya daina zuwa masallaci saboda a masallacin sarkin kano akwai wasu waɗanda suke almajirai ne suna nan suna zaune su kuma zikiri suke amma su nasu zikirin kiya suke dan amina baban zara dan ami to shi kuma da ya ji an faɗi manzon Allah sai su ma saboda tsabar hubbu da shauku in dai aka faɗi manzon Allah sai su ma sai ji jikin shi ya mutu to sai ga to da ringa samun wannan attack din wannan ringa zaman shi a gida dan haka har ya mutu baya zuwa sallar juma'a baya zuwa salatu khams saboda ka a ambaci manzon Allah to kenan kaga duk gidan shi ba ambatan manzon Allah don ba haka ba ba duk gidan sai su mutu kenan ko kuma kullun zai zama a sume da zaran an ce manzon Allah ko kuma qala rasulullahi sallallahu shikenan in ya suma in ya fara wajarma jirgin faɗo da wani ya sake cewa sallallahu alaihi sai sake komawa saboda haka mutane kun bace daga hanya da take daidai kawai amma kun je kuna ta cika baki cewa dai akan shari'a kuke saboda kawai an samu ahlus sunna irin su Abubakar gumi ne ma waɗanda suke bin ku suna shafa kanku arnan banza arnan wofi waɗanda kimar ku wallahi bata kai kimar fir'auna ba wallahi fir'auna ya fi waɗannan mutanen kima a cikin kafirci saboda fir'auna daga waje ike nashi kafircin waɗannan sun shigo cikin gida ne fir'auna bai wa addinin annabi Musa ba mai ji ko miskala zarratin ba waɗannan arnan wallahi sun yi wa addinin manzon Allah ba mai ji wa qalu sakirna bi hubbil ilah wa ma askara alqawm illa alqisa suka ji suna cewa wai sun bugu ne mutum ya shiga na wai sai ga mutum yana yana lawi yana tangadi wai sakirna bi hubbil ilah wai kaunar Allah ce ta sa mun bugu mun yi maye malam ya ce wa ma askaral qawmu illa al-qisa arna sun ci sun koshi ne suka yi rawa shine kai sai suka ji kana jin yunwa Allah ƙarya ne kace ka bugu saboda kauna Allah duk waɗannan abubuwan jama'a wallahi azim ana buƙatar ne wallahi a yi juye ban ƙwarya ta shine abin da al-allamatul biqai yau ya rasu shekara 800 da 85 ya rasu yau kusan shekarar shi ɗari biyar da wani abu da rasuwa almajirin ibn hajar ne mai bulogul maram gashi ya rubuta wannan littafi musri'ut tasawuf mai kitar da sufanci mai buge sufanci au tambihul ghabi ila takfir ibn arabi ko kuma fadakar da wawa zuwa ga cewa ibn arabi kafiri ne to asalin sakon da littafin yake dauke da shi kenan kokari ake a tabbatar maka da cewa ibnu arabi da kajarabtu da san shi wallahi ba musulmi bane arne ne to sakamakon wannan ka je ka karanto littafin tun daga farko dangane da tarihin ibnu arabi da tarihin duk wasu abubuwa da yayi baki daya ga wani babi wanda malam yace al-mukaffiruna libn arabi manyan malaman duniya waɗanda suka kafirta ibnu arabi daga shafi na ɗari da hamsin zan fara karatu za ka yi karatu kusan har shafuffuka wajen arba'in duk akan wannan matsala ce na haka zan taƙaito mana abubuwan ne ga shi malam ya ce wa qad sarraha bi kufri hadha ar-rajul wannan mutum an samu malamai sun fito ƙarara sun ainihin kafirta shi gashi mai ta'aliki yace yaqsid ibnu arabi wato yana nufin ibnu arabi wa man naha nahawahu haka nan duk waɗanda suka bi tafarkin da ibnu arabi ya bi to duk waɗannan ainihin malamai sun kafirta su fi misli hadhihi al-aqwal adh-dhahira fi ad dangane da ire-iren waɗannan maganganu waɗanda suke a zahiri ne a sarari ne waɗannan maganganu ɓata ne jama'atun min al-ulama al-a'lam manyan malamai tarin manyan malamai sun fito ƙarara sun kafirta wannan mutum ibnu arabi mashayihul islam waɗanda shehunne ne na musulunci kama naqala anhum al-imam shihabuddin ahmad ibn yahya ibn abi hajala at-tilmisani al-hanafi fi kitabihi alladhi sannafahu fi zalika an samu ibn abdul hajala at-tilmisani ya rubuta littafi shi asalin littafin ya fi kaito tattaruwar malaman da suka kafirta ibn arabi ne akan waɗannan maganganu wa kaza naqala ba'd zalika al-imam sayfuddin abdul latif ibn bilban as-su'udi hakanan aka samu babban malami mai suna ainihin Saifuddin dan Abdul Latif wanda ainihin wato an haife shi hijira na da kusan shekara 600 da ainihin 50 kuma ya rasu 736 wannan malami as-sufi sufi ne fi juz'in a wani littafi karami da ya rubuta naqalahu anhu Ahmad ibn Aqash al-Harrani قال yace wa qad kataba kullu man raqaba Allah ta'ala duk malamin da yake tsoron Allah madaukakin sarki wa khashiyahu kuma yake kula yake ainihin wato firgici yake da tsoron al'amarin Allah to hakika ya ainihin yi rubutu dangane da wannan malami wamtana a kullum min at-tanbih ha makhafata ghairihi wamtana a kullum من التنبه مخافة غيره وغشه فالذي كتب قام لله malamai sun kasu kashi biyu malamai waɗanda suke jin tsoron Allah sun yi rubutu dangane da Ibn Arabi waɗanda kuwa suke jin tsoron wani wanda ba Allah ba su kuma sun suka hana hannunsu daga rubutu kuma suke jin tsoron kar wani ya haifar musu da wata bala'i to sai malam yake fallabi kataba duk malamin da ya rubutu game da waɗannan mutane qama lillahi ta'ala bi lawazim fardihi ya tsayu ne da abubuwan da Allah ya lazumta mishi na farilla wallazim tiha malamin ta'liqi yace wannan wurin ne yuwa wallazim tana'a ne wanda kuwa yaki fa huwa al-mas'ulu an zalika fi yawmi ardihi Allah zai tambaye shi a ranar da Allah zai gabatar da shi gaban shi fa in za'ama annahu taraka khawfal fitna min al mukhalifina idan mutum ya ki rubutu game da wannan malami ya ce wallahi yana jin tsoron fitina ne saboda waɗanda za su saba mai yawa jin tsoron kada yan ɗariƙa su ce kaza kai ya je neman aure a hana shi kai ya je neman mukami su ce ba za su zaɓe shi ba kai ya je kaza kar su tashi su yi shi kaza malam yace fa tilka mihnatu fi din bima wajaba ala kulli alimin min at-tabliq to wannan kuma yana daga cikin fitina wadda Allah madaukakin sauki ya maida ita jarabawa wadda ta wajaba kowane malami ya tsaya domin daukar ta baka da ikon da baka ce kai malami ne ba wata jarabawa da za ta same ka shine kullum abin da nake faɗi daga waɗannan afrahul mutasalsifa mutasallifa wato waɗannan ƴan tsaki masu da'awa cewa wasu salafiya ne iyakaci za su ce salafiya ne an zo karanta wani littafi da zaran matsala ta taso suka ji za ta ja musu bala'i sai ja baki ya shiru sai ce wa malaman salaf sun ce in aka kai irin wannan wai ai shiru ka ji matsoraci shi wa abin da yake gani kawai a'a in dai za a bayyana fa'ida a ce ya san mazhabin salafiya yana da digiri daga jami'an madina ya yi karatu a jami'an masar ya yi karatu hannun wani wannan yanzu zai zo ya karatu amma wata matsala ce da za ta guntuma shi da gwamnati ko da yan ɗariƙa ko yan shi'a sai ja baki ya shiru balle boko haram masu bindiga ko kun fahimta duk waɗannan masu tsare salafiya kowanne shedani da da boko haram suka ɗauki bindiga sai ja baki sai shiru sai cewa a biya kai matsayin fitina shikenan to shi ke nan yanzu sai a bar sai ci gaba da batar da jama'a sai a bar sai su ta ainihin barna a bayan ƙasa in saboda zubiri yana tsoron fitina abin da malai yake kokari ya faɗi a cikin wannan magana jama'a shine malamai da suka tashi dangane da ibnu arabi sun yi rubuce-rubuce saboda sun yi ne don Allah amma duk wanda ya ƙi rubutu akan haka to wannan kuma ya rage tsakanin shi da Allah kenan duk wani dan bid'a in ya bayyana kuka ga cewa yana yada barna dole ku tashi ku wa'azi dole ku raddi akan shi da gwargwadon yadda bukata ko hali ta kama can sai malam ya ci gaba da cewa daga can kasa wa qala salahu khalil safadi fi tarihi al-khalil safadi a cikin tarihin shi in ka ji an faɗi wannan as-safadi a cikin littafin shi da littafin nashi da kufiratun ko kuma alwafi a ilwafayat tasirin khalil as-safadi الوافي بالوفيات jalladi ashirin da takwas gashi alwafi bin wafayat salahuddin khalil as-safadi gashi wannan littafin ka je ka dauka za ka maganganun da ya dangane da ibnu arabi ba sunan su ne zan karanto mana yanzu Allah madaukakin sarki ya taimaka don ku gane wai sai a zo a ce wai wannan maganar in ba ku yan izala ba ko yan salafiya masu kokarin tada fitina waye yake magana akan ibnu arabi waɗannan masu yin maganganun nau'i biyu ne na ɗaya ɗan ɗariƙo amsa da za a ba su a ce na'am bai kamata a magana akan ibnu arabi ba tun da ya mutu amma kuna yaɗa aƙiri shi ko ba ku yaɗa kuna yaɗa don haka yanzu ane wa ibnu arabi rabbi ne saboda shi ne uban ku aƙidar sannan ko kuma ane muku rabbi saboda kuna yaɗa ta na biyu sai yan brothers yan ikhwan da ƴan umma da ƴan boko waɗanda suke gina masallaci saboda dabara su ce su ba za su sawa kansu wani suna ba su musulunci kawai amma da ƙarshe sai ga suna kare duk wani ɗan bid'a sannan duk wani mai sunna ba sa ƙaunar shi waɗannan irin ƴan bokon su kuma ta ce to wace fa'ida ce mutumin da ya rasu shekaru aro aro a zo ana magana shi ai ana bata mutane lokaci ne gaskiya ne sai mu ce ku je ku faɗa ƴan shi'a wannan maganar da gaske kuke daga cikin waɗanda suka mutu ake zargin su akan sun yi mugun abu akwai waɗanda suka fi sahabbai dadewa ne ɗan shi'a suna zagin su saboda suna zargin su da wasu mugayen abubuwa kun je kun gaya wa ɗan shi'a wannan irin abin bai da fa'ida sai mu in mun zo muna magana waɗanda suka rasu bayan bayan zamanin sahabbai muna kawo maganganun da suka yi na kafirci ana hukunta su akwai wani ɗan shi'a da yake iya buɗewa ya karanto daga littattafan malaman musulunci na halayen sahabbai nuna na waɗanda sakamakon haka aka kafirta su babu amma mun muna buɗewa ne daga littattafan malamai waɗanda littattafai ne an san su muna faɗin laifuffukan waɗannan mutanen saboda haka ku kiyaye wallahi wannan da'awa za ka yi ta ko hatta wayo in baka da shi ko sai sun yi maka ba su yi maka wayo ta ce wace fa'ida ce mutane sun daɗe da rasuwa ba su kun shiru a kansu ba sai ce gaskiya ne da gaske kake eh ki ka fara wa shi'a amma za ka ga waɗannan yan brothers da waɗannan yan umma ba za su taɓa samun yan shi'a cewa wannan abin da kuke ba daidai ba ne amma in ka zauna kai da su ko za ka ji sun ce yan shi'an nan wannan abin da suke saɓa daidai ba ne za ce a magana ba ta da amfani ni a wurina don ni ba ɗan shi'a ba ne ya ka gaya musu ko kuma ka yi wa'azi a masallacinka jama'a kuna fahimta don haka sai malam yake cewa samitu abal fatih ibn sayyid nas yace naji malami na ibn sayyid nas al-ya'muri kenan yaqulu shi ko malami na cewa yake samitu ibn daqiq al-eid naji malami na ibn daqiq al-eid shi ko malami na ibn daqiq al-eid yaqulu cewa yake sa'altu ibn abdus ibn abdussalam na tambayi malami na ibnu abdussalam malam mai kitabul qawaid an ibnu arabi nace mishi game da ibnu arabi fa qala sai yace huwa shaykhun su'un kazzab yace ai wannan shehi ne mummuna kuhugu makaryaci ha yaqulu bi qidamil alam yana cewa duniya tunda take haka take babu wanda ya taba halitta ta an gane wala yuharrimu farjan kuma yace a duniya ba wani farji da yake haramu duk matar da ka samu kai kwanta da ita ba wata mace ta haram ka bi zindiki wa qala shaykhuna haka kuma yace malamin mu shi yanzu biqa'i ne yake magana malamin mu al-allamatu Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf wa yu'raf ibn al-Jazari ibn al-Jazari ne Jazariya ku da kuke haddacewa in kira'a الشافعي في جواب أجاب فيه بكفره wato mishi tambaya shi ma yace ibn arabi kafiri ne kama hakahu anhu ibn al-ahbal kamar yadda ibn al-ahbal ya bada labarin ibn al-jazr ya faɗi wannan wa laqad haddathana shaykhuna shaykh al-islam yace kuma malamin mu malamin musulunci allazi lam tara ayna wa mislahu wanda ni dai idanuwa na ba su taba ganin shi ba wane ne imaduddin isma'il ibn umar ibn kafir yace malamin mu ibnu kasirin shi ma ya ainihin ba mu labari min lafzihi da bakin shi ghaura marra ba so ɗaya ba so biyu ba yace haddathani shaykhul islam malamin musulunci al'allamatu qadi al-quba babban malami alƙalin alƙalai taqiyuddin abul hasan ali ibn abdul kafi as-subki duk wani dan dariƙan duniya ya yarda da subki sannan duk wani dan dariƙa da ya haddace jazariya to ka ce mishi ga jawabin mai jazariya a yana daga cikin inda ake zaluntar mutane ko mu a yanzu sai abu a ɗauko wa'azi naka akan aure ka yi wa'azi akan aure ka gyara musu yanayin mata eh sai a sa wa'azinka wannan a gidan rediyo amma wa'azinka akan aƙida ba sai a ce a wannan ba za a sa ba haka suka yi a ƙidin waɗannan mutanen sai aka banne su sai aka ɗibo littattafansu na ilimin ƙira'at da littattafansu na musalawar hadith da littattafansu na fiƙin sai aka ta karanta a mutane haka ɗan hodiyo sai a nuna maka ainihin dala'ilul haurati na ɗan hodiyo bayanin gidan shaitaniya fa ba za su fito da shi ba nurul albabi fa ba za su fito da shi ba wujubul hijrati ba za su fito da ita ba to shi yasa ko malanta kake in baka yi hikima ba kafin wani lokaci gaba ɗaya abin da ke bayyana a da'awarka ba shine da'awarka ba za su dubi wa'azozin da kake ne waɗanda suke so kawai su ne za su rinka promoting waɗanda ba so kuma sai su rinka daƙilewa amma kai da yake baka da wayau to sun yi maka wayau ya kamata duk malami ya faɗi wanne wa'azin shi za a je a sa a gidan rediyo ko tashar talabijin to amma sai wanda yake da manufa amma ba kauye wanda ya kosa a jimirin shi a gidan rediyo ko a talabijin wannan shi almuhimmu a ce an sa shi a gidan rediyo Allah maraukakin sarki ya kiyaye to gashi nan yake cewa Malam Aliyu السبكي يتي حدثنا الشيخ العلامة شيخ الشيوخ قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد ابن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد القائل في آخر عمره بركو جاء قرشان راور ابن دقيق ابن ديكي تيوا يتي لي أربعون سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله تعالى ya ce yau shekara arba'in ina wa'azi ina rubutu duk wata kalma da na faɗi a nan duniya sai da na tattalan mata dalilin da zan kafa a ranar kiyama a gaban Allah kala yace sa'altu shaykhana na tambayi malamin mu sultan ulama sarkin malamai izzuddin aba muhammad عبد العزيز ابن عبد السلام الدمشقي عن ابن عربي ناتم ابن عبد السلام جماد ابن عربي فقال سيتي شيخ سوء شيخ سوء كذاب haka ya kamata a karanta wannan wuri shaihu su'in kazzab ita ce wancan kalmar da na karanta ta da kuskure wato mugun malami ne makaryaci ya qulu bi qidamil alam yana cewa duniya haka take tun da take an fahimta wato yana da aqida irin ta gurguzu ko aqida ta kwaminisanci cewa duniya ba ta da wani mahalicci tuntuni haka take kuma haka za ta ci gaba ba za ta kare ba dan haka wala yuharrimu farjan baya haramta duk wani farji na ainihin wata ya mace kaga wannan fatuwa kenan sannan sai kuma fatawar jazari din ga ta nan ita ma malam ya kwararo ta gaba daya yace wa minhum al-allamatu Shamsuddin Muhammad ibn Yusuf ibn al-Jazri babbu shaykhina al-allama Shamsuddin qala wa hukmuhu wato kakan bayan mun gama jin ta fatawa ibn al-Jazri din to sai kuma kakan shi Jazri kakan shi shi kuma yace wa hukmuhu bi sihhati ibadati qaumi nuhin min asnam kufr kun san ibn Arabi ya ce ai mutanen annabi nuhu da suka bauta wa gunki ai daidai ne ba wani kuskure da za ka fahimta a nan shine aqidar wahdatul wujud Allah da ke sama Allah ne to gunki ma Allah ne don haka da wanda ya bauta Allah da wanda ya bauta gunki ibn arabi ya ce daidai ne shine tabbatar da misali dangane da aqidar wahdatul wujud wannan malami ainihin malam Muhammad ibn Yusuf ibn al-jazr yake cewa a wannan kafirci ne wa qawluhu inna al-haqq al-munazzah huwa al-khalq al-mushabbah yace ai Allah mai tsauki su ne waɗannan halittu da kuka gansu da kamanni yace kalamun batil wannan magana banza ce mutanaqidun wanda akwai tifka da warwara wa huwa kufrun kuma wannan kafirci ne yace wa qawluhu fi qawmi hud حصلوا في عين القرب افتراء على الله ورب لقوله فيه وقوله زاد زال البعد وصيروه جهنم في حقهم نعيما كذب فانا متعلم النبي هود waɗanda suka hangi ne hadari ya taso amma mecece azaba suka ce haza aridun mumtirina bal huwa mastajaltu bihi sai ce ka gani bal huwa masta'ajantum bihi abinda kuke gaggawar yazo Allah ne azaba ba Allah ne hada aridun mumtiruna hadari ruwan sama ne Allah ne sai ke cewa wai da annabi Hudu yace bal huwa masta'ajantum bihi abinda kuke gaggawar yazo mana ba suna gaggawa Allah ya zo to ai Allah ne yana tabbatar da hadarin da ruwan sama da taso su dukkan su Allah ne gashi nan dai waɗannan maganganu ya sake kawo kuma ra'ayu abi hayyan wanda shi ne alƙawarin cewa za mu zo da tafsirin shi za mu bude mu karanta to sa'annan bari mu karasa isharori ra'ayu taqiyuddin as-subki wal fasi wal zawawi duk waɗannan manyan malamai ne ra'ayul bakri sannan sai kuma ya tsallaka fatwal albabisi ibn naqash duk waɗannan fatoyi ne na malamai waɗanda suka kafirta ibnu arabi sannan sai ra'ayi ibn hisham ibn hisham da littafin alfiya sannan sai ibn khaldun da ibn khaldun mai muqaddima da tarihi sannan sai ra'ayi shamsuddin al-aizali sannan sai ra'ayi lisamuddin ibn khatib wal mawsili ra'ayin bisati duk waɗannan maganganu ne na ainihin malamai waɗanda ainihin wato suka maganganu dangane da wannan ainihin wato ibnu arabi da shi da mai aqida aqida irin tashi to sai malam ya kulla wani fasli a ƙarshe wanda na fara muku ishara da yace al-bisati wa sharhu lit-ta'iyya kamar yadda ku ga wannan zamanin za ku ga samari na ahli sunna ba su da sauti haka a wancan zamanin aka yi fama da wannan bisafin din matashi ne sunni amma saboda shigantaka ta yan zamani yana ga iya larabci sai ya ɗauki ta'iwa ta ibnu farid sai mata sharhi shine ce wa qad qama fi zamanina nasun hadisanul asnan sufaha'ul ahlam a wannan zamanin namu an samu wasu mutane masu kananan shekaru sannan masu wautan mafarki aradu izhara hadha mazhab suka kokarin bayyana wannan mazhabu kun san cewa a Bauchi akwai ɗalibin jami'ar islamiyya da ya tattara ɗan boko haram yau shekara hudu da ta wuce a ɗakin shi yake karantar da su a ɗakin shi yasa su yake karantar da su saboda tsabar ne yana ganin ga karatu su zo zai karantar da su yadda jihadi yake me yasa ba zai karantar da su aqida ba me yasa ba zai karantar da su tauhidi ba me yasa ba zai karantar da su fiqh ba a cikin karatun an zo sai nuna musu ga jihadi me yasa jihadi kadai amma kuma a yau ya fito yana tabajujin shi ahli sunna ne shi salafi ne shi kaza ne shi kaza ne irin haka ne ya faru anan ma'ana waɗannan sun tashi da bid'a yanzu kamar ka tara yan dariƙa mai sai ka ce to shikenan kai abin da zaka yi musu karatu kawai akan zikiri me yasa sai ka nuna musu kuskure dan menene daga cikin shari'o'in Allah kadai za ku rike zikiri dan me ku daga cikin shari'o'in Allah kawai jihadi za ku rike ko an fahimta jama'a me yasa ba za ku rike musuluncin gaba ɗaya ba da Allah ya ce udkhulu fi sunni kafa musuluncin ku shige shi gaba ɗaya me yasa ba a rike wani juz'i to me yasa wannan juz'in da suka rike shi zaka karantar da su misali yanzu kai salafi ne ta kware da nahau sai wasu yan bidiya sai su ce ka zo karantar da su nahau kun san cewa a yau a garin nan daga cikin ɗaliban ahlus sunna akwai masu karantar da yan shi'a lugha lugha kawai yan shi'a suke so a karantar da su me yasa ba za a karantar da su aqida ba a wai lugha kawai su suke bukata don haka ni kuma na kware akan lugha zan karantar da su duk kwarewarka akan lugha baka san ilimin aqida ba ko ba makarar tauhid bude ka karantar da su a ba su san wannan shine waɗannan matasa suka tashi suka yi sharhin wannan ta'iya ta Ibn Farud malam yace sun yi kokarin bayyana abin ne domin ne yanzu duk wanda yazo yana karantar da kabarin kiyama ko kwamfuta ka je kana karantar da yan shi'a ko to kana taimakawa yan shi'a ne bayyana shi'anci ku san wannan da kyau ba wai ka karantar da su arabiya ba ka ce ba karantar da su tarihi ka gani ba su yadda to waɗannan matasa suka tashi suka yi ƙoƙarin bayyana wannan ainihin aƙida wuce sun ma'akhazahumullah sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya kunyatar da su ya kaskantar da su faƙulƙilu kulla muƙaƙal Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato wargaza su ya tumɓuke su dukkanin tumbukewa wa kana mimma qaluhu anna shamsa albisati hadha minhum suka ta sai suka ce shi wannan bisati nasu ne dan Allah me yasa ba za su ce nasu bane yanzu a ga ka shiga makarantar yan shi'a ko gidan yan shi'a sun amince kana karantar da su su in suka zo wurin ahli sunna me za su ce za su wani abin nan wani din ma da kuke cewa na ku aina mu ne ko kun fahimta jama'a wa annahu sharaha ta iya ta ibn al-farid ko suka ce ai wayi sharhin ta iya ta ibn al-farid an gani fastub'i da hadha minhu fastab'a da hadha minhu shi kuma yazo yana kokarin karyatawa wa in kana ma qaluhu sahihan don abin da suka faɗi gaskiya ne wayi ko ba wayi sharhin ko ba hakan din shi a suka ce kai nasu ne sai ka ce kai ba nasu bane sai suka ce a ba ku ganin shi yana shiga wurin mu in ba namu ba yake shiga ba ku gani yana karantar da yaran mu ko an fahimta jama'a malam yace faqad qaba ala nafsihi fi kalamihi hadha وأنه خرج من دائرة العقل ثم يسر الله والله الحمد على الإطلاع على الشرع المنصوب إليه فإذا هو بريء مما فرقوه به كما كنت أظن فرأيته قال في أوله أما بعد فهذا كتاب كتاب شرح قصيدة ابن الفارد ولباب الفتح وصيد اللحن ابن الفارد كنغني yace sai da na sami littafin na karanta sai na ga cewa a ashe eh abin da suka faɗi din a jumillance gaskiya ne amma kuma ba haka bane da ya tashi me yayi ashe wai sharhin ne don ya bayyana ne ya bayyana kurakurai da la'anin da ke ciki sai ce ala wajihin anna nubayyinu muradahu min kalamihi bi qadri fahmina li maqsudihi minhu wa la yalzamuna sihhata ma qalahu fil arabiyyati lafzan aw fi shari'ati ma'nan aw istihsanan aqlan aw shar'an aw 'urfan yace to daga baya sai mu gane ashe ya barranta daga wannan abu saboda da mu ga sharhin ba yana cewa ya yarda da abin bane a yana cewa mai zai fito da ma'anonin abubuwan karara wato sharhi ne wani irin kenan al-ibahi zai fito da abin ne karara amma abubuwan da ya faɗi a larabce da ba na shari'a wuce ba ba ba lallai yadda da waɗannan abubuwa ba ina fata an gane to abin da yasa na tsaya mai mana wannan maganar jama'a saboda na farko dai tukuna babu shakka game da kafircin ibn arabi babu shakka dangane da kafircin shekhu tilmisani ibn saba'ina da ibn farid to waɗannan mutanen ko abin da yake wajibi akan kowane musulmi ko ya fito karara a ka ce munasaba ta kama a rubutunka ne munasaba ta kama ka fito kai bayani dangane da haka ga tafsirin al-bahr al-muhit fi tafsir na al-imam Muhammad ibn Yusuf wanda aka fi sanin shi da Abu Hayyan al-Andalusi an haife shi hijira na da 654 ya rasu 754 kaga shekara nawa kenan a duniya shekara ɗari kenan ɗari shida da hamsin da hudu ya rasu ɗari bakwai da hamsin da hudu shekara shi ɗari a duniya a ƙashin gaskiya saboda Allah ban san wani malamin tafsiri wanda yake tsayawa yana duban ayoyin alƙur'ani da dube dube na lugha irin shi ba Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa game da harshen larabci fiye da yadda kuke tunani saboda haka duk wata ara da ta sarkace maka lughatan ka natsu da kyau ka zo ka karanta tafsirin bahar muhit zaka ga ya tsaya watsatsake abubuwan ɗaya bayan ɗaya in ba ku manta ba dama ran nan mun ɗauko inda muka ce yana magana akan wata aya ta sha bakwai a cikin suratul ma'ida da yazo daidai wannan aya ta sha bakwai laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam bayan da ya gama sharhin ayar da maganganun da ainihin malamai suka faɗi da aƙidojin da suka fita a ƙarƙashin wannan sai ya ce ومن بعض اعتقابات النصارى استنبط من استتر بالإسلام ظاهرا وانتمى إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصور الجميلة yace to kaji wata sabuwa kaga waɗannan akidojin na nasara a ƙarƙashin wannan ayar jama'a yayi magana ne dangane da akidoji na nasarawa su ne yaqubiya da mulkaniya da nasaruriya ma'ana waɗannan masu cewa Allah yana shi ga su nan yanzu da Hausa zaka ji ce ruhi mai tsarki ya bishe ni in ka ji ce ruhi mai tsarki ya bishe ni wa kai baka fahimta Hausar in baka san su ba abin da yake nufi yanzu Allah ya shiga cikin jikin shi dan haka duk maganar da yake yi to yana yin ta ne da bakin Allah ina da wani aboki jami'in tsaro kirista ne ba da jima wannan ba zo wurina muna hira a masallaci a nan makaranta sai ke ce mun shi yana so zai bar wannan aiki wannan aiki akwai shafin kaza kaza sai na fahimci siyasa ce ni ma sai na sai mishi to ai babban abu me fa'ida yanzu ka da wannan aikin wannan aikin ta hanyar shi kake ci ta hanyar shi kake sha sannan ina da yakinin kai da kullum kake ce mini littafi mai tsarki ya ce ba za ka yi sharri ba ba za ka yi rashin gaskiya ba ba za ka yi kaza ba to yanzu nan kana so ka bar wannan aikin ne makaryata masu rashin gaskiya su shigo sai dafa ne ce malam ka ga maganin nan eh to ba kai bane Allah ne yake shine mahallin shahid ke sai na ce aya aya sai faru ne karki ne bishe ta kake wannan magana wannan magana magana Allah ce to kun gani to yanzu ni ne nake magana ni na sun ne to haka wannan aqidar idan baka san lawazin dinta ba ko na daga cikin lawazin dinta shine in ruhi mai tsarki ya bishe ka to duk abin da kai shi kenan sai ce to ai Allah ne yayi sai da aka je ka ci dukiyar mutane ka ci kaza sai ce a to dan Allah ya wuce ba su ne da haka ne sai su halatta wa kansu duk wani abu da ya haramta Allah ya kyauta yace to daga waɗannan akidojin na kiristoci aka samu wani wanda ya suturce ko kuma wasu waɗanda suka suturtu da sunan musulunci a sarari kuma suke danganta kansu zuwa ga sufaye suka istinbatin aqida ta hudulullahi ta'ala fi suwar jamila idan ka ga wata yarinya kyakkyawa ko ka ga kyakkyawan yaro ko ka ga wata dabba kyakkyawa sai ka ce to Allah ne ya shiga cikin wannan don haka in ba Allah ba babu wanda yake da wannan kyan ومن ذهب من ملاحدة من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة da kuma waɗanda daga cikin mulhidansu wato karkatattunsu suke faɗin magana ko suka ƙudurce aƙidar ittihadu aƙida cewa duk abin da ka gani duniyar nan to ainihin ɗaya ne wal wahada kuma duk abin da ka gani bai da bambanci da ɗan uwan shi dukkan su Allah ne kal hallaj yace kamar hallaju wa shuzi da shuzi wa ibn ahla da ibn ahla wa ibn al-arabi da ibn al-arabi to anan bari in sake muku bayani da yake yau muke cikin wannan magana da yawanci kamar yadda ka ji anan wasu ba sa bambance ibn arabi da ibn al-arabi shi yasa kaga amin yace wa ibn al-arabi ya ka alif da lam din amma ibn al-arabi in aka faɗi to shahararren malamin malikiya ne wannan ba wanda yake faɗi magana akan shi sai ta alheri al-imam abubakar ibn al-arabi amma wannan ibn arabi ne shi yasa suke cewa idza urfa fa'rif in kaga an kawo ma'arifa al-arabi to ka san mutumin kirkin ne wa idza nukira in ku aka ce ibn arabi aka kawo shi da nukira fastankir to ka kyamace shi kafirin ne to yake cewa ibn al-arabi da ibn arabi al-muqim kana bi dimashq wanda yake zaune a dimashq wa ibn al-farid da ibn al-farid wa atba'i haula da waɗanda suka suke bin waɗannan kabin sab'in kamar ibn sab'in wa tustari da tustari tilmizuhu al-madrin ibn sab'in wa ibn mutawwif da ibn mutawwif al-muqim bi marsiya wanda yake zaune a garin marsiya والصفار da kuma saffar al-maqtul bi garnata wanda aka mishi hukuncin kisa a garin garnata Grenada a kasar Spain kenan wa ibn al-Labbaj da ibn al-Labbaj wa Abu al-Hasan da Abu al-Hasan kana bi lawraqa wanda yake zaune a lawraqa wa mimman ra'ayna yarmi bi hadha al-madhhab al-mal'un na daga cikin waɗanda muka ga cewa har wa yau suna ainihin wato riko da wannan la'ananniyar mazhaba da aqida al-asifu tilmisani shine da ake kira al-asifu tilmisani wala hu fi zalika ash'arun kaseera yana da waƙoƙi waɗanda da yawa wa ibn ayyash al-maliki al-aswad al-aqta da kuma ainihin wato ibn ayyash al-maliki al-muqim kana bi dimashq wanda yake dimashq wa abdul wahid ibn al-mu'akhir da abdul wahid dan mu'akhir al-muqim kana bi sa'id misr wanda yake sa'id misr والأيكي العجمي كان الذي كان تولى المشيخة بخانقاء سعيد السعداء بالقاهرة من دوار مصر وانديك زونا عينهم أنقوى خانقاء عينهم واتو أنقوى السعداء مصر وأبو يعقوب ابن مبشر تلميذ التستري وانديك المادر التستريني كان بحرة آه زو آه زويلة, زويلة وإنما سردت أسماء هؤلاء abu hayyan ya ce abin da yasa na kwararo sunan waɗannan mutane karara wallahi ba don ci mutuncin su ba nushan lidinillah na yi ne don kokarin nasiha ga addinin Allah ya alamullahu zalika Allah ya san haka Allah ya san haka to ina son ku rike wannan littafi da kyau tafsirin Abu Hayyan ne gashi a cikin mujalladin shi ne na hudu wannan taba'a da take ta darul fikr yana da mujalladi goma sha ɗaya ne wannan bugu gashi a cikin shafi na ɗari biyu da goma ne malamin nan aƙalla in ka lissafa za ka same shi ya yi shekaru ɗari shida da kusan tamanin da rasuwa ya rubuta wannan abu me yasa za a ce a wannan zamanin bayan ga mutane suna da waɗannan akidojin amma za a ce wai ci gaba da waɗannan abubuwa ta da hankali ne tsakanin musulmi jama'a yanzu a ce komai Allah ne da zai tada hankali tsakanin musulmi ba a dubi kare a ce Allah ne ibnu arabi yana cewa wa mal kalbu wal khinzir illa ilahuna yace duk inda aka ga kare duk inda aka ga alade to wallahi su ne allolin mu wa mallahu illa rashidun fi kanisati ai Allah ba komai bane pasto a cikin coci shi ake cewa Allahu amma waɗannan karnuka da alade da kiyawa wallahi su ne abuban bautar mu to sai ka ji kuma wani dan boko ya ce maka to kaga wanda ya wannan magana ai mahaukaci ne yaushe zaka wayo shi sai ka ce gaskiya ne amma kuma me yasa wani yanzu da ran shi da lafiyar shi shi ma mahaukaci ne da ya dauko wannan magana yake kare ta wato ku zama kuna iya magana jama'a kuma ka zama kana iya fahimtar magana kuma kakka yadda a kauce wa mi'war abin da ake tattaunawa kai ka bada muhimmanci a tsaya ana kar a maka wayo ka a zuke gashi ne yake cewa Allah ya san haka wa zalika Allah ya'lamu Allahu zalika wa shafaqatan ala du'afa'il muslimina sannan wallahi na waɗannan bayanai ne domin musulmi masu rauni wallahi kun ga cikin ahlus sunna ko akwai waɗanda da yawa ba su san masu irin waɗannan maganganun kafirai ba ne shi yasa lokacin da na bayyana na fara da'awa a garin nan akwai malamai da yawa na izala an mun haɗu da su su ne sai da suke mini waɗannan irin malamai da kuke magana a kansu an tabbatar da waɗannan abubuwan daga gare su sun ce ai ba ma magana sai akan waɗanda muka tabbatar yanzu misali sai da abdulkadir mako mai zuwa zamu zo mu karatu akan shi insha Allah muna da yaqini akan sai da abdulkadir ba shi da waɗannan akidojin da ake danganta mishi amma ina baka iya kare tijjani akan waɗannan abubuwa domin in ka ce to ai tijjani ba shi ya rubuta ba sai mu ce kai gaskiya amma a wurin da aka ji labarin tijjani wurin waɗanda aka ji labarin tijjani su ne kuma aka ji labarin aƙidar tijjani a wurinsu to idan ka ce waɗannan aƙidojin da suke faɗi game da tijjani ba su inganta daga gare shi ba sai mu ce to labarin tijjani ma bai inganta ba kenan yanzu waɗannan maganganun kana son a ce ba su zai ce iye sai mu ce kenan to babu tijjani abin da suke cewa kenan saboda ba za ka kawo littafi kwaya ɗaya a ce ba littafin da ya bayyana cewa tijjani ya rubuta duk inda ka ji wata magana ta tijjani imma alil harazimi ko wani daga cikin almajiran shi ko mabiyan shi sun suka rubuta kenan ba a taɓa jin labarin tijjani ba ko ɗaya ta hanyar kaset ɗin shi tijjani zai da kaset bai taɓa rubuta littafi da ya bayyana waɗannan abubuwan ya zo hannun mutane ba waɗannan mutanen da suka ce mana tijjani wani mutum ne mai karama mai kaza mai kaza mai kaza su kuma suka zo suka faɗi waɗannan maganganu to idan har za ka iya ware mana tijjani ka ce a karɓe shi a matsayin mutumin kirki amma waɗancan maganganun da sa'alul harazumi suka faɗa mana su kuma ka ce waɗannan maganganun ba su inganta daga tijjani ba to wallahi tallahi ba za mu yadda ba yanzu su da abdul qadiri ai ga lissafin shi muna da shi yanzu duk abin da aka faɗi akan sai da abdulkadir ka ga littafin da ya rubuta da hannun shi al-gunya li talibi tariqil haqqi wad-din yace duk ne neman gaskiya da addini to gashi a ciki ya bayyana aƙidojin shi wanda in mun zo za mu wa littafin bincike na kwarkwata a sassa kuto waɗannan maganganu ka gani to yanzu misali duk wani da zai faɗi wata magana akan su da Abu Dabir sai mu ce ga abin da ya rubuta akan shi kaga to waɗancan maganganun mun san ƙarya ne amma in dai har zaka ce mu karbi tijjani a matsayin jikan annabi eh mutumin kirki salihi hatimul awliya'i daga kanshi babu sauran wani waliyi to sai mu ce to kuma waɗannan maganganun ka ji su yadda aka faɗe su eh ka yarda da su eh to kuma dole ka yarda tijani yana da aqida wahdatul wujud domin a cikin jawahir ma'ani alal harazim ya bada labari tijani ya fassara ayar ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana sai tijani ya fassara cewa abinda ayar take nufi ya kai Musa ni ne Allah la ilaha babu wani abu da ka ga ana bautawa illa ana huwa sai da na zama ni ne wannan abu don haka fa abu ni ka bauta mini don haka sai ce duk abin da aka bautawa to Allah ne bi shahadati hadhihi al-aya sai muka ce ya zama arne sai aka ce to ai kaga ba shi ba shi ya rubuta maganar ba sai mu ce me kake nufi ba ta inganci kenan sai mu ce to can ma da aka ce shi cikamakin auduwa ne shi jika annabi ne to ba ta da inganci لأن الكاتب والراوي واحد duk rashin ilimin hadisi ne haifa mutanen mu ba sa iya nakadin maganganu ba sa iya nakadin maganganu sai wani dan boko ya zo ya karanta engineering ko economics sai zaunar da kai kana malami sai maka wayo a cikin aqidarka kafin kwana biyu shikenan aqidarka ta canza manhajin da awaka ya canza dukkan su agencies ne na antichrist wakilai ne na dajjal saboda in ana bayyana waɗannan abubuwan jama'a to hanyoyin dajjal suna matsewa amma ana ci gaba da barin masu bayyana kafirci su bayyana masu bayyana tauhidi su kuma a su a yi musu wayo wallahi ga suna a Kaduna har tattaro matasa suke yi suna kiran su tarurruka a GRA saboda ne an ji wasu matasa sun feso sun fara da'awar salafiya sai a tattara su sai a hada musu abinci mai daɗi su ci a wani gida sai a fara yaba musu sai ka ga wannan yau wani mutum ɗaya ya zo ka gan shi bawar hudu ya kwashe gemin shi ne dalilin kwashe gemin shi ba aikin ɗan santa yake balle ce shi ba aikin kwastan shi ba ba wani abu ya yi aiki shekaru talatin ya ruta ya bara zama tsohon kuburci saboda haka kullum yana kalkale gemu sai gan shi ya fara zuwa wurin matasan nan to ya zo ya yi hijacking da awan ne sai amma muna jin daɗin wannan karatu da malam yake mana sai dai kawai waɗannan mutane ƴan ɗariƙu iyayenmu ne malamanmu ne ba mu muna ganin malam ci gaba da karantar da mu sunan nan ta salaf muna santa ma waɗannan maganganu da abin su so abin da ba a ce shine ya je wurin waɗancan sufaye arna da suke kafirci su ma ya ce malam ku ci gaba da mana tafsiri da karantar da mu hadisan nan amma wannan maganar sufaye da sauran su tana kawo rikici ku batta ya je bai je ba amma kai an zo an yi maka wayo saboda an ji an baka soyayyar kaza ka je ka ci soyayyen kwai da dankali ba kauye bakin ka na yari wallahi ne wayo ne jama'a kuma in ba matasa ahli sunna ba ba waɗanda ake wa haka ga matasan su nan sun fito su ne tawa sunna da ahli sunna rashin kunya ba wanda yake taka musu birki ko daga cikin manyan su ko daga cikin waɗannan ƴan boko amma ku da zaran wani matashi ya taso cikin ku sai ga ana ta taka mishi birki idan da waɗannan mutanen saboda surukan ku ne a cikin ahli sunna ba ku da surukai idan da waɗannan mutanen saboda malaman ku ne cikin ahli sunna ba ku da malami yanzu kamar wancan zindiki adamu adamu kana daga darajar ɗahir binci kana cewa saboda dattijo ne a ce ba girmama babba amma kuma kai ɗan iska kane wa abubakar gumi rashin kunya kai dan uwarka ba babba a gidanku ko kun fahimta wai yana cewa wai yanzu kamar ɗahir binci shekarar shi tamanin da wani abu wai dr ahmad ba zai girmama shi ba a daidai lokacin kuma kai kana cewa gumi ba yahude to duk ba a tsaya an dubi waɗannan points ba wai kawai sai ana ganin a'a to shi kenan wai wai AI Adamu Adamu ya faɗi maganganu ne na a zauna lafiya a rinka girmama manya duniya yake aka ya koma duniya shekara shi nawa a duniya kafin ya bar duniya duk mutumin da ya shekara arba'in jama'a he deserves all respect and regard as a father duk mutumin da ya kai shekara arba'in wallahi mutukar baka kai ba to ya kai ka girmama shi ka mutunta shi balle mutumin da kai ma ya haife ka a daidai lokacin da kai kake cewa a girmama wani saboda dattijo ne shi wancan fa shi ba dattijo bane tunda kana magana yanzu ba ba maganar dariƙa ko izala kake ba kana magana ne akan two points na ɗaya shekaru na biyu ilimi shi kuma ne aka san shi a malami okay dan baka yarda da malanta shi ba shi yanzu ya ya ya is worthy akan a wulakanta shi shi so ya kamata matasan ahli sunna wallahi ku dawo cikin taitayin ku duk wanda yazo zai maka wayo zai hijacking da'awar ka kace a ba ma bukatar irin ka fa so presence ɗinka a majalisin mu ba abin da zai kara mana illa khabala kasantuwar kana zuwa majalisin mu ma sharri ne don tsohon kumurci ne baka da amfani ina fata an gane duk abin da yake kawo haka shine zai zo masallacin ku yana zuwa sai ce a so ba su kisa guda goma a kawo muku a sai yake na reta shi kenan sai ka ji matasa sai ka ji sai a tafi da hankalinsu da imaninsu ba sa duba me ya kawo shi me yake so ya yi a cibin ta wace hanya wai so ake yanzu kawai ya zama yan bid'a ne ba su yi ta magana in ma mun za mu yi so a je a ɗauko malamin ahalus suna so a ce wai zo zai mana wa'azi akan aure aure yan matan amarya ne mu za ka tara muka mana wa'azi akan aure a zo mana wa'azi akan amana amana ta fita kai ka samu su mana dusan da da da su good luck su ne bawa wa'azi akan amana amma mu amanar uwarwa muka rike a hannun mu balle a wani wa'azi akan amana mu aqida muke so a zo a mana wa'azi ko kuna fahimta jama'a wato za a ɗauko kalmatu haƙƙin wuri da biha batil a tara ku a yi muku wa'azi akan aure illa ce illa ce a muku wa'azi akan amana amma ba shine aula ba to yana daga cikin hanyoyin talbisu iblis karanta ibn jauzi a cikin littafin shi idan iblis ya kasa nasara akan ya hana ka zuwa sallah to sai ya rabu da kai ka zo idan ka zo fa sai ya hana maka natsuwa a cikin sallar yadda za ka rasa wani bangare mai girma na labanta shine abin da suke yi idan za su iya hana ku wa'azi da dabara a ce ba ka daina wannan wa'azi ka zo mu kai ka MBA a dauke ka kamar ka matashi a wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa haka Qur'ani ya ce bai halatta mu'mine gaba ɗaya su zama sojoji ba bai halatta mu'mine su zama sojoji ba ni yanzu ko general na soja ba a nada ni yau in na shiga soja gobe ko ba na so wannan aqida ni ita ce aiki na haɓu mutu da gaske ne ana son a sami soja eh to ga yara a zuwa dauke su sun gama secondary amma ni kam eh ni nan na wara ban yake wannan dabarar wallahi an yi wa rabuwa a Kaduna ya taso ya fara karantarwa an ji shi fai daga wannan aka bar shi shekara 30 Abubakar Gumi ya dawo sharrin ne mai karfi a Kaduna ba ku sani ba suna nan manyan masharranta ne kuma ba sa tare da kowa sai ahlus sunna ba sa bayyana wurin yan dariƙa amma su suke wa aiki a wurin ku sai a ɗauke wannan yaro sai a kai shi MDA shikenan sai ka ji masallacin yayi shiru bayan kwana biyu sai ka sai ga sun daina zuwa sai ka shigo cikin GR din sai ka ji anguwar shiru masallacin sai ka shiga sai ga kadangaru ne da kwaɗi shi kuma an kai shi ina an kai shi can yana can sai a ce ai ya tafi ɗaukaka addinin musulunci wallahi ma kirki ne ba sai a dubi wanda bai fara wannan wa'azin ba sai a ji a kai shi ku kira waɗannan abubuwan jama'a ku san su matasa wallahi matakai ne duk na makirci duk sun gwada su akan mu Allah ne kawai ya hayar da mu ba dabaran mu ba gashi nan sai malam yake cewa wal yahzaru kuma in ne wa musulmi wannan bayani ne domin su guji waɗannan irin manyan kafirai fahum sharrun min al-falasifa sun fi yan falsafa sun fi girkawa kafirai waɗanda ba su yarda da Allah da annabawa ba to sun fi su sharri allazina yakzibuna Allah ta'ala wa rusulahu waɗannan falasifa philosophers waɗanda suke cewa babu Allah manzannin Allah ma ƙarya ne wa yaquluna bi qidamil alam waɗanda suke cewa duniya ba ma haka take ita ce kanta tuntuni ba wanda ya ta wa yunkiruna al-ba'th kuma suka ce ba tashin duniya Abu Hayyan yace wa qad aula ajhalatun mimman yantami li tasawuf bi ta'zim haula abin da yasa muke wannan bayani saboda na san jahilai da ke jingina kansu zuwa ga sufanci to sun jarabtu da girmama waɗannan shi yasa na ce wannan littafi jama'a ya kamata a samu wani malami salafi a tsakiyar birnin Kano ya sanya karatun shi a karance shi ka ai sharhin shi kanawa za su fahimce shi dan wannan irin akidun abin Najeriya ta arewa ba inda aka fi yada su irin garin Kano a soro da waje aqida ta wahdatul wujud aqida ta uluhiyya kana tafiya kawai sai ga mutum dan iska ya watse haka a tsakiya ya yi galau kudaje sun cika bakin shi sai ce ya yi fana'i sai ga ana ta jefa sadaka dan iska in ya lura an tara sai ya watsake kuma sai ya tsike kudin sai ya cusa aljihu sai ga addu'a ya shafa don haka in ya din nan ko sai ga mata suna ta fitowa ana ta zaman tahiya kusa da shi ana jiran ya farfado saboda in ya zo shafa addu'a a shafa da shi dan iska can da daddare sai ga ya dauki gospel shi ko ya ranga da hula a gaban goshi yayi sabon gari ya tafi iskanci kai ni fa mun san shi ba waɗannan Allah waɗannan ko shakka ba ne na ce musu yin iska da gangan zai zai sawo kaya ya je samu wani murani ya nannaɗa aka ya nannaɗa aka ya je samu abin nan alkyabba guda uku ya zuba ya samu jamfofi ya sa yana cikin tafiya yana la ilaha illallah wa tsali sai watsi haka shikenan sai ta zuba sadaka sai ya lura ta taru tukuna yana nan yayi galo ba su ma wadan iska ba wani fana'i wallahi in ya ga ta taru shikenan sai ga ya tara ya tara haka kan yanzu mutumin da ya sana'i a cikin halara Allah ya nago shi da kuɗi ba in ya tashi ya tattare ne cusa aljihu kenan in ya daga hannu shi kenan zai ga duk an taru za ga mutum kamar ɗari fa ala ke sai ce fa ta su kenan ba Allah Allah da mana da kai Allah da mana da kai sai wata shida bai zo ba tunan bai zo ya tsoko turan nan mutum 500 za a gani atamfoki shabdoji takalma sababbi ana ta zubawa ha kano ai ina ga muku su malam Ja'far ai ba kananan bayan Allah bane da suka tsaya suka rugurguji waɗannan urdudiya wallahi shi yasa ko ku nemi tafsiran malam Ja'far wanda yake a Kano ba a Maiduguri ba dan ne za ku gane malam Ja'far mufassiran tafsirin da yake a gaban kai din ranar juma'a shine ake sa a tashar sunna din nan waɗannan tafsiran ba ma irin su ɗaya da na Maiduguri ba a nan kam aƙida yake shimfiɗawa jallan aƙida don wallahi aikin wani mawaƙi yake faɗi ya ce al'amarin garin nan sai dai ɗan garin nan ko mutumin da ya zaune garin nan ai kano in ba ka santa ba wala ba ya ɗauke ka daga katsina ko sokoto a kai ka kano wala san ba za ka yi abin da ya dace ba amma bidi'o'in Kano to in aka gama rubutun bidi'a to ya kamata a ce bidi'atu ahli Kano al bid'atu kanawiyya bakanwar bidi'a duk wani karamin dan bidi'a daga nan Zaria ko Sokoto ko Katsina in yaje can ko bilamu zuciya ba su dan ibala ne dan ibala ne ba su hara malam Kano Kano kai baka ji ba wannan da muka sa kasa din shirin nan yace in iska mu ma ba kun zo wali kabarin uban mu za ku mai da shi wali ba muka ce ba ma so da mu ba ko ku ko yana tafiya ko ga wani kabari kai shi kenan sai ce wali saba likita shi kenan sai ka ji ana cewa wali saba likita ya bayyana wallahi sai ga mata duhu kuma wallahi an ka hana mata ka zuwa ko wallahi sai a kashe aure a ce za ta je wani za ta je ta yanzu ta samu albarka ka hana ta to ba za ta koma gidanka ba saboda haka mata a Kano ba sa neman izinin mazaje in za su tafi waliyai tafiya kawai za ka dawo ne ina mata ka sai ce ta tafi waliyai sai dai kai shiru duk maganar da ka tofa in aka rawaice ta ta je gidan surukanka ka shiga uku ta tafi wannan kuma wallahi in iska ne kai wannan ga wasu nasir kabar kana jin wannan ya fada ya ce sai su je kawai saboda ƙarya zuwan da ba ta taba sanin maza ba nan za a barka ta shi ne zuwa waliya ba kano ne dan uwansa yake fadi Allah ya kiyaye to malam yace wa qad aula ajhalatun mimman yantami litasawuf bi ta'zim ha'ula'i wa da'ihim annahum safwatul lahi wa awliya'uhu yace abin da yasa na tsaya ni wannan bayani hakika an samu wasu jahilai da ke dangantuwa zuwa ga sufanci sun jarabtu da girmama waɗannan da ka ji na ambata yace shi yasa na ga lissafa su kaf wadda'ihim da kuma da'awar waɗannan jahilai da suke annahum safwatul lahi wa awliya'uhu cewa waɗannan su shehu tilmi sami su ibn arabi su ibn farud wai waɗannan wai zaɓaɓɓun bayan Allah ne wa auliya uku kuma waliyan Allah ne warraddu ala nasara wal ululiyya yace haka kuma na tsaya mu ne rabbi ga kiristoci da masu aqida hululiyya cewa Allah yana shiga jikin su wal qa'ilina bil wahda yace ka sani da cewa rabbi ga kiristoci ko da rabbi ga masu cewa Allah ya shiga jikin su wal qa'ilina bil wahda da kuma rabbi ga masu cewa komai Allah ne huwa min ilmi usuluddin yana daga cikin ilimin aqida yana daga ciki raddin fa dan kar kawai maka dabara a ce a ka zo ka karantar da mu kawai Allah ɗaya ne bai yiwuwa a karantar da Allah ɗaya ne sai an yi magana waɗanda suka ce Allah uku ne to in ba a magana waɗanda suka ce Allah uku ne sai an yi magana waɗanda suka ce komai Allah ne bai yiwuwa a karantar da Allah kaɗai ake bautawa ita ce illallahu sai an karantar da la ilaha wannan rikicin nan da kake tunani wai ba ka so ya faru ko ya faru ga annabi ba dan ya zuwa ce a bauta Allah ba sai dan ya ce la ilaha illallah sai suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida duka allolin ya da su sun zama daya su ba jayyar su a bauta Allah ba a'a ya bari a ci gaba da bauta Allah amma gumaka ma a ci gaba da bauta musu hadal mihwar wannan ne abin tattaunawa mu ma jayyar mu kenan su yanzu ba su da ja sun yadda a bauta wa Allah amma kuma a hada da waɗannan to hadawa da waɗannan din shi ya bai da su su ne magaba su Abu Jahal su ne magaban su Abu Lahab waɗannan ɗin a yanzu su ne matsayin lata da uzza da manata ranar ba mun sa miliya wani arni ba da yake cewa barhana wahadahu la sharika lahu la ilaha illa huwa la kaza kaza to yanzu shi wannan arnin ma gwamma Abu Lahab da shi dan shi Abu Lahab ya yadda ma cewa a bauta Allah sannan a hada da lata da uzza shi ko wannan arnin yana cewa mai barhama shi kadai ne bai da abokin tarayya lam yalid wa lam yulad ka ji fa mushrikan makka kaf da ijma'in su ba su taba haduwa akan lata da uzza a ce masu lam yalid wa lam yulad ba amma kaga shi arni to kuma ka kewa duk kasan nan ka je ka sa wani dan boko wannan kasa din ka ce ma wuji hatu nazarika bin nisba li hada ko za ka ce game da wannan sai ce wannan ai mashirmanci ne sai a ce amma ƴaƴan musulmi ya tara ai su ne mishi waka to kai in kai rabbi kai ne sai a turo maka manya a ce wai kai ne hankali ne shi zaka biya waɗannan yan iska sai ka ce to ku fito gidan rediyo ku ce yan iska ne e ku fito gidan rediyo ku ce su yan iska ne in dai kuka ce su yan iska ne to na gane cewa eh da gaske abin da kuke faɗa amma ni da ku nan kun zo kun ce waɗannan yan iska ne ko kuma ku kira mu da su ku ce amma ko yan iska ne kai kun malam tun da bi hankali ne da Allah ka daina kula su wallahi tallahi idan ba za a haka ko za mu daina magana a kansu domin za mu bar su ne da su da su za su koma su ne musabbabi to amma ba za su yin haka ba saboda haka duk yana daga cikin takhatuti na wayo da ake so ainihin aiwa da'awa ta ahlus sunna waɗannan bayanai kaf ga sunan na karanto su ne daga tafsirin al-Imam Abu Hayyan al-Andalusi al-Bahr al-Muhit Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi jama'ar musulmi da waɗannan maganganun ne za mu karkare maganganu masu tsawo da muka yi ainihin akan ibn arabi da kuma ainihin wannan aqida tashi ta wahdatul wujud da makamantansu da ainihin su ibn farid da aqidojin su na wulakantar da Allah da sauransu amma ina son ka san waɗannan arnan fa suna da yawa waɗannan da Abu Hayyan ya faɗi kaɗan ne wannan ka karanta wannan littafi tabaqatul tabaqatul kubra ta Abdul Wahhab Sha'rani zaka ga irin su to daga cikin sharrin wannan littafin shi sai da ya fara faɗin bayin Allah na gari irin su abubakar siddiq da sauransu sannan kuma sai biyo baya da waɗannan irin kazamai waɗanda yake zindiƙai ne mazinata ɗan luwaɗi masu tare dabba a cikin jama'a suna ɗaukan azzakari suna sawa masu munanan kalmomi amma kuma sai ka ji yana ainihin kan ba masu to kana buƙatar ka samu wannan littafi at-tabaqatul kubra ta al'imamu abdullahab al-sha'arani na ce al'imamu ne kamar yadda suke faɗi amma wallahi imama ta musulunci wannan ba da ita domin laisa min ahli tamyiz ba iya tantance tsakanin abubakar siddiq da waɗancan zindiƙai waɗanda mutum ya zo ya tsaya a kan mimbari ya ce ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam mutum ya miƙe ce ina shaidawa ba ku da abin bautawa da gaskiya sai iblis kuma sai ce alaihi salatu wassalam mutane suka ce ya kafirta sai sha'arani ya ce ka gani abin da ya faɗi gaskiya ne da rubuci ma yana wannan misalin to wani shehi ne yana cikin tafiya sai ya ainihin dira wani wuri sai ce na dira akan Allah ku sai suka ce ya kafirta suka kashe shi sai sai ne ce a daga wurin ana daga sai aka ga kuɗi sai ce kun gani abin da yasa yace saboda ya san kuɗi kuke bautawa sai ce dan me zai magana da mutane da abin da kwakwalwarsa ba za ta dauka ba mutum da zai same ka yace da kai arne arne sai ka abin da zai ce ai ba haka yake nufi ba abin da yake nufi yana nufin kalmar Hausan aka ce ar ar shine tafi ka ba mu wuri kawai abin da yake nufi kenan yana korar ka ne za ka fahimci wannan zai same ka ce maka shege ne kai sai ka ce ai ba wani abu ne ai kawai ina raba maka ne so ire-iren waɗannan kalmomin don nuna ne za ka yi magana da mutane da abubuwan da ba su fahimta ba da haka na son duk wanda ke ji na ko yake sauraron karatuttukan nan ya samu wannan littafi a tabaqatul kubra ta Abdul Wahhab Sha'rani ya biya karanto tarihin waɗannan mutane da su ainihin wato wanda Sha'rani ya rinka kawo su yana faɗin munanan abubuwa a kansu amma la haula wala quwwata illa billah sai ka ji yana yaba musu akan ainihin haka la haula wala quwwata illa billah sai ka karanta littafin a Sheikh Uryan za ga wani ya zo yana hudu da juma'a tsirara ya taho tsirara wani ya hadu da jaka sai ce a rike mishi kanta sai ainihin sadu da ita yanzu aka ce duk waɗannan abubuwan karamomi ne na waliyai waɗanda kai da kake da ilimin zahiri sai ka ce ainihin wannan abin ba daidai ba ne amma wannan suna da ilimin baɗi ne su waɗannan su ne safotun layi su ne zaɓaɓɓun auliya'un layi sannan sai wannan arnai ibn farud da ainihin ta iya shiga shi da sharohinta da suka zauna suka yi duk waɗannan baki ɗaya mutane ne waɗanda yake sun kafircewa Allah haka ahlus sunna ku karanta waɗannan littattafai waɗannan aƙidoji a yanzu ana yaɗa su musamman a wannan ƙasar kana jin wancan da muka sa kasar ɗin shi makon da ya wuce yana cewa ne yaushe za a ce aƙidojin da su masu hankali ake faɗawa za a faɗawa waye su fito suna faɗan su ma'ana yana furuci da waɗannan abubuwan kenan to su ne yanzu manifestation ɗin ne su waɗannan manyan in ma sun sakawa waɗannan ƙananan sai su fito da su da abubuwan ba daidai ba ne a mahangar shari'a ko a mahangar ɗariƙa ba sai mu ga waɗannan manyan sun fito suna inkarin waɗannan abubuwan to amma kai ce sai zama ba sa inkari to tun da ba sa inkari ne zai goyi baya sun amintu da su kenan sun amintu da su kenan to dole ne ku tashi koran waɗannan abubuwan kuma raddin wallahi za ku ne da gwargwadon yadda ta kama akwai abin da za ku yi raddi raddin waka da waka akwai abin da waka ce za ku yi raddin da karatu akwai abin da karatu ne za ku yi raddin shi da karatu akwai abin da yake wauta ce za ku yi raddin ta da ainihin ilimi ire-iren maganganun da su hafi suka rinka dan gidan ɗahir bauchi maganganu ne na wawaye da ire-iren maganganun da ainihin waɗannan suka rinka yi wannan mai guduma maganganu ne na wawaye ka tashi kallo da ƙur'anai guda biyar a kanka kana cewa wallahi tallahi idan manzon Allah bai maulidi ba to waɗannan ƙur'anin su cika ai ba haka ba aka faɗi ba ba sai ka rantse ba sauke ƙur'anin buɗe ka karanta mana ina ne manzon Allah ya maulidi ba sai ka rantsa ba a buƙatar rantsuwa kawai ka buɗe ka ce gashi a aya ka ba manzon Allah ya maulidi gashi a cikin hadisi ka ba manzon Allah ya maulidi ba ka buƙatar sai ka rantsa ka zo kana rantsuwa Allah ku da iyayen ku ba mushrikai bane me ka rantsuwa sai ka rantsa ne tukuna ku ba mushrikai bane me ka rantsuwa ka taba jin wani sahabi ya rantsa da Allah shi ba mushriki bane to me kake tsoro dan an ce maka mushriki ya tabbata kai mushrikin ne kake shakka ko ko ne kake da kake dora qur'ani duk ire-iren waɗannan jama'a tun da suna bi suna ɓadda jama'a wallahi sai ko rinka bin arna kuma musu rabbi lungu lungu waka ce to ba tafi waka ba baki ne bai fi baki ba sannan duk wani munafiki da zai sawo rigar shi tsohon soja ne shi tsohon kaza ne ya zai zauna a majalisin ku yana neman ya hijacking ya kwace da'awar ku ku ce mishi a'a wallahi la marhaban bika ba maraba da kai ba san baka samu shi ba baka da kujerar zama in ba haka ba bai yiwuwa jama'a a ce da'awa ahlus sunna ce kawai za a je a sai mata janareta sai a canza ta da'awa ahlus sunna ce kawai wai ganin wani a wuri sai wurin a saurata Allah ba zai yiwu ba gaba ɗaya ku ɗauke wa kanku cewa sai kun gina makaranta kaza sai da masallaci irin kaza ba ku yi wa'azi wallahi ku ɗauke wa kanku ku dauka ko filin tsakar gida ya isa ku yaba da'awa dan haka ba wanda zai zo muku barazanar saboda zai gina muku masallaci yana da terms and conditions yana da ka'idoji da sharuɗa in kun kiyaye kun kiyaye ba ku kiyaye ba shikenan kuma anan za mu saurara insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha